sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba tara ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau Laraba don ba farar hula damar barin sassan Ukraine da yawa da dakarunta suka mamaye. Kwana ɗaya bayan da dabban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin Ukraine ɗin. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta haɗa hannu da Poland da Romania a kan matakai na gaba da za su ɗauka don mai da martani a kan farmakin Rasha a Ukraine. A yau Laraba 'yan Koriya ta kudu ke kaɗa kuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa. bayan da suka kammala yakin neman zaɓe da ya mai da hankali a kan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi. To kanin labaran kenan. A Najeriya Majalisar Dattawan Kasar ta ki amincewa da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa mata na yin gyara a wani sashi na dokar zaɓe. Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma za a ji yadda aka yi bukukuwan ranar mata a duniya. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasir adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau Laraba don ba farar hula damar barin sassan Ukraine da yawa da dakaranta suka mamaye. Kwana ɗaya bayan da dabban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin Ukraine yayin da jami'an Ukraine ɗin suka zargi Rasha da ƙara yin barin wuta a wata hanyar fidda jama'a a kudancin ƙasar. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta ce Rasha ta tabbatar da cewa hanyoyin da aka keɓe don fidda jama'a za su je Sumi mariupol enadol volnovaka izum da garuruwa da dama a kusa da kiev babban birnin kasar vereshchuk ta ce mutane dubu biyar sun iya ficewa daga sumi a jiya talata amma a mariupol inda farmakin rasha ya sa wani birni da ke a gabar teku a kudu maso gabashin kasar fuskantar karancin abinci da ruwa da daukewar wutar lantarki da na'urar dumama gida suka kawo cikas a kokarin fidda mutane daga wurin a jiya talata inda vereshchuk ta ce dakaran rasha sun yi lugudan wuta akan wani ayarin dakon kayayyakin agaji wani mai magana da yawon kungiyar agajin kasa da kasa ta red cross ewan watson ya ce lamarin mariupol na da muni mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta haɗa hannu da poland da romania akan matakai na gaba da za su ɗauka don mai da martani game da farmakin rasha a ukraine ta kuma ƙara jaddada musu goyon bayan amurka a lokacin da za ta gana da shugabannin ƙasashen biyu daga gobe alhamis ƙasashen na ƙara fuskantar fargaba a kan farmakin rasha a yankin kuma su ne mambobin ƙungiyar neto na ƙuryar gabashin turai sun haɗa iyaka da ukraine inda dabban 'yan gudun hijira ke kwararawa Harris dai za ta mai da hankali ne akan hanyoyin da mambobin NATO za su aiwatar da takunkumin karya tattalin arziki da suka sanya da kuma yadda za su haɗa kai su yi aiki tare a cewar wasu jami'ai. Za ta kuma gana da 'yan gudun hijirar Ukraine a Poland don tattauna batun ci gaba da kai agajin kai da na tsaro a Ukraine da yankin a cewar su. Yawan 'yan gudun hijira da harin Rasha ya haddasa ya zarta miliyan biyu yanzu haka. Ziyarar Harris ta gabashin Turai na zuwa ne bayan ziyarar da ta kai Jamus don wani taron tsaro, inda ta gana da abokan hulɗa Amurka ciki har da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ƙoƙarin haɗa kan abokan hulɗar Turai yayin da farmakin Rasha a Ukraine ya zama mara makawa. A yau Laraba 'yan Koriya ta kudu ke kaɗa kuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa bayan da suka kammala yakin neman zaɓe da ya mai da hankali akan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi. dan jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan gunduma lee jae-myung tare da abokin adawarsa na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya tsohon mai shari'a yun sok yul na fafatawa a kusa da kusa dukansu biyu suna neman su maye gurbin shugaban kasa mai barin gado moon jae-in wanda kundin tsarin mulkin kasar ya hana shi tsayawa takara karo na biyu don neman ƙarin wa'adin shekara biyar koriya ta kudu dai na fama da mahimman batutuwa ciki har da karuwar kudaden gidaje rashin ayyuka ga matasa da kuma tafiyar hawainiya da tattalin arzikin kasar ke yi sakamakon annobar coronavirus amma suka mai zafi tsakanin 'yan takarar biyu ita ta mamaye duk wata muhawara akan waɗannan muhimman batutuwa abinda masu sa ido da yawa suka ce lamarin ya kai wani mataki da ba a taɓa gani ba. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko, inda Majalisar Dattawan Najeriya ta ki amincewa da buƙatar da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa mata na yin gyara a wani sashi na dokar zaɓe a yau Laraba. hakan na faruwa ne sama da makonni biyu bayan da shugaban ya rattafa hannu akan wannan doka amma ya nemi da a yi gyara a sashin da ya jibanci masu riƙe da makaman gwamnati da ke so su yi takara a zaɓen. wakiliyar muryar amurka madina dauda wacce a yanzu haka take zauren majalisar ta yi wa mahmud lalo karin bayani kan abin da ke wakana a zauren majalisar Ahmad Lalo idan ba a manta ba makonni biyu da suka wuce ne shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka ta shekara 2022. Kuma abu ne mai kamar wuya bayan sun riga sun gama aiki akan dokar nan har shugaba ya sa hannu ta zama doka su sake dawo da ita zauren majalisa su ce za su yi aiki a kanta. duk da cewa shugaban majalisar dattawa ahmad lawan ya fito fili ya mayar kotu ya mayarwa kotu da martani cewa bai kamata kotu ta sa baki a harkar ayyukan majalisa ba domin in kotu ta ce kada a yi kenan sun hana majalisa yin aikinta saboda haka su za su ci gaba da yin aiki akan wannan doka dalili kenan da yasa suka yi mata karatu har sau biyu kafin su kai mu wannan matsayar. To Madina masu sauraro za su san cewa kamar wani sashi ne ake takaddama a kai tsakanin fadar shugaban ƙasar da ita majalisar ta dattawa. Sashin da shugaba Buhari yake son a cire a wannan sabuwar doka ita ce sashi na 84 ƙaramin sashi na goma sha biyu. Wanda yake cewa duk wani ma'aikacin gwamnati da yake son ya tsaya takara a lokacin zaɓe to ya sauka daga mukaminsa watanni shida kafin lokacin zaɓen. shi shugaba muhammadu buhari yana son a cire wurin ne baki ɗaya ɗungurungun majalisa kuma ta ce wannan ba za ta sabu ba to madina wannan mataki da majalisa ta ɗauka kaman me yake nufi kenan a halin da ake ciki abinda wannan mataki yake nufi shine kamar yadda kundin tsarin mulki ta tsara ma kowane bangare ayyukanta ko ayyukansa da ɓangaren shari'a da bangaren majalisa da bangaren gudanarwa to ba wani wanda zai ma dan uwansa katsalandan shine ma'anan wannan sun nuna cewa kotu ba za ta iya hana su yin ayyukansu ba yadda su ma kazalika ba za su iya hana kotu yin ayyukansu ba mataki na gaba shine idan ana so a sake gyara akan wannan dokar zaɓe gyara gyararraki da ake yi a kundin tsarin mulki abu ne da za a ci gaba da yi ko wannan majalisar ba ta yi ba wata majalisa mai shigowa tana iya yin gyara da za a iya amfani da shi a sauya wannan sashi amma ya zuwa yanzu wannan ya riga wannan sashi ko kuma wannan dokar ta riga ta zama doka kuma za a ci gaba da aiki da ita a matsayin dokar zaɓe ta shekara 2022 wakiliyar murya amurka madina dauda kenan ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya mayakan kungiyar is sun dauki alhakin wani mummunan hari da ya auku a jiya talata a pakistan wanda shine harin kunar bakin wake na biyu da mayakan suka kai a ƙasa da mako guda hukumomi a pakistan sun ce an kashe akalla jami'an tsaro biyar kuma wasu kimanin su talatin sun jikkata a haran a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata tawagar muhimman kusoshin gwamnati a garin sibi da ke kudu maso yammacin lardin baluchistan maharin ya tada nakiyar ne a wata hanya da ke sibi yan mintoci bayan da wata tawagar shugaban pakistan arif alvi ta bi ta wurin a cewar jami'an tsaron yankin Nan take dai ba a san ko shugaban aka auna a harin ba. A ranar Juma'ar da ta gabata ma wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin wani masallacin 'yan shi'a da ya cika makil a peshawa babban birnin lardin kaiba pakutunkwa a Pakistan. Harin ya yi sanadiyar kisan mutane 63 da suka je ibada tare da jakata wasu su kusan 200. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai farmakin bom ɗin tana mai cewa wani dan kungiyar ta ɗan Afghanistan ne ya kai harin. A jiya talata a ƙasar Venezuela ta sako wasu Amurkawa biyu da ta tsare a gidan yari. Masu masaniya a kan batun sun ce ta yi hakan ne a matsayin wani ƙoƙari na nuna fatan alkhairi ga gwamnatin Biden biyo bayan wata ziyara da wakilan Amurka suka kai a birnin Caracas An bayyana ɗaya daga cikin mutanen da aka tsare a matsayin Gustavo Cardenas, guda daga cikin manyan jami'an kamfanin man Sedgo su shida da aka kama a shekarar 2017, aka kuma same su da laifuffuka da Amurka ta ce kage ne a cewar majiyoyin. Ɗayan kuma ba Amurki ne ɗan asalin ƙasar Cuba da aka tsare shi akan wasu laifuffukan daban a cewar su. Ganawar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. ba ta mai da hankali akan makomar amurkawan da aka tsare a venezuela ne kadai ba har ma da yiwuwar sassauta takunkumi a kan mai da amurka ta sanyawa kasar da ke bambar kungiyar opec wacce abokiyar hulɗar rasha ce don cike giɓin samar da mai in har joe biden ya hana shigo da mai daga rasha a matsayin mai da martani akan farmakin da rasha ke kaiwa a ukraine nan take dai ba a san inda mutanen biyu da aka sako suke ba Amurka ta nemi a sako akalla mutane tara ciki har da jami'an kamfanin sidgo guda shida da wasu tsofaffin sojojin Amurka na musamman su biyu da kuma wani tsohon sojan Amurka. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan zamu mu nufi kasar Ghana yayin da aka sha bikin ranar mata a duniya. Mata a sassa daban-daban na fadin kasar Ghana sun buƙaci da Majalisar Dattawan kasar ta amince da ƙudurin dokar daidaita jinsi a kasar wadda zai ƙarfafa muryoyin mata tare da ba su damar rike manyan mukamai Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. a titunan birnin kumasi wasu ɗaliban makarantar ƙasa da sakandare sun yi tattakin lumana na bukatar da gwamnati ta mai da hankali wurin kare hakokin mata da ya kamata ta ba mu yancin mu samu muna yi abin da muke so da ya ci ta mu kulle ba kuma mata ya kamata ta barin muna zuwa su mu koyi ilimi don mata mu ne alkibilan rayuwa shin wasu matakai ne ya kamata su ɗauka domin ganin an ringa damawa da su a harkokin ci gaba na ƙasan Ghana yau da kullum. Yayin da ake shan bikin ranar mata ta duniya, uwar gidan shugaban ƙasar Ghana Rebecca Akufa Ado ta jibinci wani taron tattauna batutuwa masu nasaba da yancin mata a birnin Kumasi. Na daga cikin batutuwan da suka tattauna a kai shine nasarorin da mata suka cimma. Yayin da an ka ba su dama tare da bukatar da gwamnatin Ghana ta hanzarta amincewa da dokar kare hakkokin mata da aka gabatar a zauren majalisar dattawan kasar. Babu shakka mun yi nasara da dama ta fuskan neman ilimi da dai sauransu duk da irin kalubalen da muke fuskanta na rashin daidaita jinsi a kasar. Dokan ƙasa ya bukaci da a baiwa mata damar maki a harkar siyasan ƙasar amma har ila yau muna fuskantar koma baya. Gender disparities still remain. sun ce kashi talatin da biyar bisa ɗarin sulhun da mata ke jibinta ana samun natija mai kyau. Wasu matan da yana bukatar da inganta dokar daidaita jinsi a Ghana. Musu kamar yanzu dai lokaci ya kai su pass wannan bill nan saboda mata yanzu muma like we are part of the decision making body amma looking at the percentage nan mu da yawa. shi yasa an kuma zo wurin appointment da doki mata wurin high high position su consider mata so that voice mu ya yi nauyi sai dai an gabatar da kudirin dokar daidaita jinsi a ghana a zauren majalisar dattawan kasar amma kuwa shuru tamkar an shuka dusa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba shawarwarin samun bakin zanen dawo da Arewa kan yadda yanki yake a rabin karni da ya gabata. Tarihi ya nuna al'ummar yankin na zaune ba tare da nuna bambanci ko wariya bisa ƙabila, addini ko dukiya ba. Mabocin shirin nan Sale ba kwaro da Maturu Jihar Yobe zai shigo shirin. Daga nan sai mu leƙa Kano don jin abin da mawallafin shirin tsuntsiya Hamisu Lamido Iyan Tama ke cewa. Are zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban tsiya. Idan kai la'akari da wani abu da lokacin da aka gudanar da zaɓe a 2019 shekara ta 2019 daga wannan lokacin zuwa yanzu population na masu kada a karuwa yi saboda a wannan lokacin akwai waɗanda shekarunsu bai kai 18 wasu suna 15 wasu suna shida wasu ma bakwai so da ire irin wannan surutun abin da ya kamata a yi shine a wayar da kan matasanmu wanda suka kai shekara 18 kowa ya je ya yanki katin zaɓensa idan allah ya kai mu shekara ta 2003 a fito kwai da kwarkwata 2023 a fito kwai da kwarkwata a kada kuri'a a duba shugaban da ya dace a zaɓe shi wanda muke ganin cewa zai rike amanar najeriya kuma zai sa zai zama sanadin da za a zauna lafiya sai mu kada masa kuri'a amma idan ana ta tinkaho ana ta kace na ce lokacin zaɓe kana gida kana zaune ko kuma ɗanka ma ya sai je don ya je kaɗa ƙuri'a amma ka bar shi ba shi da katin zaɓe ko matar ka bata da katin zaɓe to da menene ake tinkaho duk yawancin mu mu yan arewa wannan shine abin da babban abin da yake damun mu kuma babban abin da yake mai da mu baya ko kuma ranar zaɓen ma sai ka ji mutum yana da katin zaɓen sai je ce maka mu ba ba mu kuma ba za mu dangwala ƙuri'a ba ba za mu kada ƙuri'a ba so in baka bada baka kada ƙuri'a ba baka bar mutumin da nauyi ba ai in baka zaɓi mutum ba ba za ka zo ka same shi kuma ka ce bai maka ba ko wani abu gara ka zabe shi ka bar shi da nauyi idan Allah ya sa ya yi mai kyau dan kansa in ma bai yi mai kyau ba dan kansa amma kai baka fito zaɓe ba ka je ka kwanta a gida ko kuma ka je ka akwatin zaɓe kafin ka kare ƙuri'a kana jiran a baka kuɗi to incin ka kasar ko ƙuri'an ka kasar kana nufin cewa mutum zai zo ɗauki kuɗi ya baka ka je ka zaɓe shi kuma ka ce in bai ma aiki ba ka ce lallai lalle wani mutum ya zalunce mu ai ba zai ba ka je ka kada ƙuri'an ka ba ruwanka da kuɗi idan an ɗauki kuɗi an baka baka tambaya ba dama su naka ne sun baka ka karɓa ka sa aljihunka in ruwa aka saya maka ka sha in abinci aka dafa aka kawo a gurin ka karɓa ka zauna ka ci naka ne amma kai kar ka tambaya idan muka gyara wannan ina gaya maka arewa za ta taso wadda in allah ya suya da sai an bawa al'umma na ko ina faɗin najeriya mamaki wato sale abin da nake so yi kira amma bar maganar siyasa ba siyasa kawai ba komai ma arewa nan za ka ga kowa da yankinsa yake tinkaho in ana maganan arewa a dunkule to duka jihohi goma sha tara nan amma kowa in ya koma yankinsa wannan sai ce shi dan arewa maso yamma ne ah, yanzu mu muke fama da 'yan bindiga a daji dan arewa maso gabas ya ce ai lokacin da muke fama da boko haram ba ku tausaya mana ba yanzu kuma allah ya kawo arewar bambanci in ka su samu sunanta a dunkule sai ka ɗauka ko kasa ɗaya ce amma kowa ya yi nan wannan ya baudin babu wata murya guda ɗaya da take haɗa kan mutane eto eh wannan shi ma kuma abu ne na ci baya kuma abin mamaki ne ya kamata a ce a arewa kamar yadda aka ce akwai dattawan arewa a zaɓi dattawan arewa kuma masu magana akan abin da ya shafi arewa a jihohi goma sha tara nan tunda dukan mu arewa muke su ma kudanci duk wani mutumin kudun ya yi magana da murya ɗayan nan dukkansu yanzu baka misali ga namdi kano gwamnatin najeriya tana tuhumarsa da ta'addanci amma duk da haka namdi kano zai sa doka za a zauna a ji a bi wannan in ka lura rashin haɗin kai da rashin sanin darajan 'yan arewan shi ya kawo mu a yau idan wasu da ta arewa suka fitar da sanarwa ta ayi kaza ko kar ayi kaza za ka ga za a bujirewa wannan dokar su wannan abu ne wanda zai zo ya zamanto an ci baya su kuma dattawan arewan abin da nake so da su su gane idan sun tashi su yi magana akan arewin inteli yanzu idan ka je ka duba yankin eriyan zamfara za ka ga babu zaman lafiya idan ka duba yankin katsina ba zaman lafiya idan ka duba yankin sokoto ba zaman lafiya in ka duba yankin naija ba zaman lafiya nasiru idan ka duba bangaren su nasarawa da sauransu babu zaman lafiya to idan ka tsallako ka je arewa maso gabar haka a borno gashi har yanzu ana fama a adamawa gashi har yanzu ana fama so kaga ire-iren wannan in ka duba mu 'yan arewan ne muke cikin halin haƙula'i muke cikin matsala tsindin ba wa'insu ba so ya kamata a farfado a farka su da taron arewa su jajirce akan gaskiya kar a yi amfani da su a ba su kuɗi su ga gaskiya su take duk inda gaskiya take su tsaya a matsayinsu duk inda kake tsaya akan gaskiya Allah sai ya taimake ka babu wani mahalukin mutumin da ya isa ya ce maka ya kaucar da kai akan gaskiya ya samu nasara akan ka su idan aka tsaya akan wannan man nasiru arewan za a sake farfado da ita amma in aka bar wa'annan to arewan nan gaba ma abubuwan sake karuwar gajewa za su Allah ya sake yashe mu Mun gode ba kwaro, yanzu ga bayanan neman haɗin kai daga Hamisu Iyantama, wanda a shekarun baya ya shirya wani shirin haɗin kai mai taken tsuntsiya da ofishin jakadancin Amurka ya ɗauki nauyi. Da arewa a matsayina na wanda ke wayewa da jama'a kai ta hanyar fim ko wa rubuta waƙoƙi a buga su a saka su a kafofin yada labarai. Tun shekara ashirin da biyar baya ne nazarin menene ya kawo rigingimu irin su na kafancan su zangon katav su yalwan shandam sai na tsaya ne nazari me dalili sai na samo amsa kuma ban samu amsa ba sai da na kalli wani fim mai suna the west side story lokacin baki sun shiga new york 1960 da na kalli wannan fim din sai na ga a'a wannan fim din yadda aka yi warware matsalar shigar baki da yan gari da ba yan gari ba ya kamata ne adaptin din shi into hausa sai na nemi wanda za su ɗauki nauyi na ta kai ɓangaren gwamnatin mu wasu ɗan kasuwa su aka rasa ne kuma kuɗin da zai yi bin ɗin ba ni da shi sai ne kokari na taɓa yi wa ɗan bace wani jingle akan hiv abin ya ba da impact wato fa'ida sosai wannan tallan da ne na rediyo da fim da ne musu na talabijin da na tura aka samu kuma aka karɓa abin 2008 waƙe aka yi da west side story shi isa ne ce bari mutum mai suna tsintsiya maɗaurin ki ɗaya hausa ya yarabawa da ibo umarari ba a cikin shauran waƙoƙin da aka yi a cikin fim ɗin ma da haka da shauran ƙabilu na arewa da na kudancin najeriya ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba ba yadda za a yi al'umma su samu ci gaba tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma ba zai taɓa wanzuwa ba sai an samu zaman lafiya kuma sai an amince da juna kaga shi wannan fim da na kalla sai na ga cewar a cikin da west side story auratayya ce ta kawo ƙarshen matsalar baƙi da waɗanda suke mazauna gari a new york 1960 sai na aruwan adaptin na zo na saka a labarin fim ɗin tsintsiya wanda da harshen hausa aka yi shi kuma na faɗa us embassy su suka ɗauki nauyi to auratayya Saukin rigingimu da ke faɓa a iya fahimta ta wanda kuma an yi nisa in ka kula da auratayyar mu da yarabawa saboda addini ya haɗa mu sosai da su saboda haka zaga akwai auratayya kafin ka ga rigima ɗaya da bai rabe da bahaushe sai ka ga rigima guda goma tsakanin mu mazauna arewa ma tsakanin kafancan zangon katab sauzan zaria sauzan kaduna sai ka ga saboda babu auratayya a tsakanin mu kamar yadda take da yarabawa to da na gama wani nazari sai na gane cewa to auratayya ce take kawo saukin matsalar rigingimu a duniya sai na ce to ni kai na tsaya na kalli kaina sai na ga tsakanin bahaushe da bafulatani da babarbare da wuya ka ga an yi faɗa babu wata rigima da ke tsakanin su tun fil azal saboda addini ya haɗa su sannan kuma auratayya ta haɗa su sakamakon addinin ni asali na na baka misali babarbare ne na kukawa ni hamisu lami ɗabi'an tama to kaga kakanninmu daga kukawa suka baro kukawa suka zo kano kabo suka zo na amma kakanninmu sun auri mata fulani kaga tsakanin kakanninmu mata da kakanninmu maza bare bare da fulani kenan kaga babu yadda za a ga za a cuci ba fulatani ni in yarda kuma babu yadda za a ga an cuci ba barbare in yarda mahaifina sai auro bahaushiya ba a galiya yar kano mun jibir zabainawa a koki unguwar koki gaba ɗaya dangin mahaifiyata ne kuma hausawa ne to kaga ni yanzu na da ruwa uku masu sauraro Da wannan za mu dakatar da shirin wannan mako, amma ku biyo makon gobe don sauraron sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce Salam VOA Hausa hakika a ji aka gudanar da ranar mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware amma abin bakin ciki da ban haushi har yanzu wasu mazaje ba su sa mahimmancin mata a rayuwarsu ba. Sai kuma saƙon Isuhu Suleiman tare da Sanusi da Tasi'u dukan su a unguwar tudu. suka ce salam VOA Hausa don Allah ku miƙa min saƙon ta'aziyya zuwa ga ma'aikatan gidan rediyon amfani a jamhuriyar Nijar da mutuwa Alhaji Girema Bukar Allah ya ji kansa da rahama ya ba iyalansa curiyar rashi. Sakon na ƙarshe kuma ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuma cewa ya yi zargin da ake yi wa wasu jami'an sanda a ƙasar Ghana na hannu a wani fashi da makami wani abin mamaki ne da al'ajabi ganin yadda mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗe da fatan za a hukunta duk jami'in da aka samu da laifi domin a tauna tsakuwa ta baya ta ji tsoro to madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da aiko mana da sakonni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau laraba don ba farar hula damar barin sassan ukraine da yawa da dakaranta suka mamaye kwana ɗaya bayan da dabban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin ukraine yayin da jami'an ukraine ɗin suka zargi rasha da ƙara yin barin wuta a wata hanyar fidda jama'a a kudancin ƙasar Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta haɗa hannu da Poland da Romania akan matakai na gaba da za su ɗauka don mai da martani akan farmakin Rasha a Ukraine ta kuma ƙara jaddada musu goyon bayan Amurka a lokacin da za ta gana da shugabannin ƙasashen biyu daga gobe Alhamis. Ƙasashen na ƙara fuskantar fargaba akan farmakin Rasha a yankin kuma su ne mambobin ƙungiyar NATO na ƙuryar gabashin Turai. sun hada iyaka da ukraine inda dabban 'yan gudun hijira ke kwararawa a yau laraba 'yan koriya ta kudu ke kada kuri'ar zaben sabon shugaban kasar su bayan da suka kammala yakin neman zaɓe da ya mai da hankali akan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi dan jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan gunduma lee jae tare da abokin adawarsa na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya tsohon mai shari'a yun sok yol na fafatawa a kusa da kusa mayakan kungiyar is sun dauki alhakin wani mummunan hari da ya auku a jiya talata a pakistan wanda shine harin kunar bakin wake na biyu da mayakan suka kai a ƙasa da mako guda hukumomi a pakistan sun ce an kashe akalla jami'an tsaro biyar kuma wasu su kimanin talatin sun jakata a haran a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata tawagar muhimman kusoshin gwamnati a garin sibi da ke kudu maso yammacin lardin balukistan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Amma kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga iyalan marigayi Grema Bukar wanda ya rasu jiya. Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi amin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato agogon Najeriya da agogon Najeriya tara da rabi da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.